الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يودر سمنا أريد أشرين دشيدة 125 na'am a cikin riyadu salihin na imamun nawawi rahmatullahi alaihi yau 18 kenan ga watan muharram hijira ta 426 wanda ya dace da 20 da shida kenan ga watan daya ta shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi babi na 213 babu istihbabi qiyami ramadan wa huwa tarawih babin soyuwar da ya zo a cikin shari'a na yin tsayuwar daren ramadan shine at-tarawih ita ce ake ce mata suna sallar tarawih wato mustahabbi babi da yake bayani cewa mustahabbi ne a yi qiyamul ramadan wato tsayuwar daren da ake yi a cikin watan ramadan wa huwa tarawih at-tarawih jam'u tarwiha a jam'i ne na tarwiha tarwiha tarwiha wato sallar da ake hutawa sallar da ake wato at-tarwiha daga hutu ne abinda yasa ake kirawo at-tarawih tarwiha saboda ya zamanto al'adar magabata idan saboda yadda suke tsawaita karatu a cikin sallar she suka yi raka a hudu sai a zauna a dan huta in aka yi raka a hudu sai a dan zauna a dan huta kaɗan sannan a sake ɗora waɗansu hudu ɗin akai haka to shi yasa sai aka kirawo sai ta shahara da cewa at-tarawih ay jam'u tarwiha hadisi na 1195 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال شام زان الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya tsayuwar dare a cikin watan ramadan imana yana mai gaskata sakamakon da allah zai masa a cikin wannan sallar wahtisaba yana mai neman ladan gufira lahu ma taqaddama min dambe za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa mato ma'ana na ƙananan zunubai na haƙƙin Allah banda manyan zunubai na haƙƙin Allah banda kuma zunubai sawa'un ko ƙanana ne ko manya na haƙƙin wanda ba na haƙƙin su waɗannan Allah baya yafe su a wannan bayani ne akan falalar tsayuwar dare a cikin watan Ramadan a ne wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata wato wanda yayi ya raya ma'anar tsayuwar daren ramadan wanda ya raya daren da nau'i daban-daban na ibada wanda mafi kyawun abin da mutum ya rayar da dare da shi na aikin ibada shi ne sallah sallar dare amma ya haɗa ko da mutum yana karatun alkur'ani ne ko yana abin nan zikiri ko yana karatun ilimi da niyyar neman kusanci ga allah in ya kyautata niyyarsa eh, duk wannan yana daga cikin alqiyam ya daga cikin tsayuwa da ibada duk da yake mafi mafi wato mafi falala shine na sallah din amma dukkan sauran ayyukan ibada su ma sun shiga ciki hadisi na 1196 wa anhu radiyallahu anhu daga abu huraira dai Allah ya yarda da shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yurghibu fi qiyam ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa da a yi ƙiyamu ramadan a yi sa'a a wato tsayuwar daren a raya dare a raya dare cikin watan ramadan ma'anar targhib shine bayyana falala wato yana bayyana da falalar da ke cikin watan ramadan shi yasa ake cewa wato akwai bambanci tsakanin al-raghiba da kuma as-sunna da kuma annafila a wajen malikiya wajen jumhuri duk wajen jumhur dukkan sunna ne to amma malikiya su suka yi wannan tafsiri din suka ce ar-raghiba ma fihi raghaba nabi bi dhikri ma fihi min al-ajri jubi ar-raghiba shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a yi da ambaton abinda yake ake samu na lada idan mutum yake wa sunnatun ma ahmad ma ahmadun qad wadaba alaihi wadh-dhuhuru fihi wadaha a sunna kuma shine abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akai kuma ya bayyana kamar rak'atayil fajr kamar sallolin sallolin idi da istisqa to amma ar-raghiba shine wanda yake kawai aka ambaci falalar to shine yake cewa ka abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa akan ayi tsayuwar dare cikin ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azima ba tare da yayi umarni ya umarce su a ciki da umarni wanda yake na wajabci ba na lalle al'azima ita ce wato kishiyar ar wato babu sauki a cikin ta abinda yake lalle ne ayi ba tare da ya ce lalle sai kun yi qiyamul ramadan ba amma yana ambaton abin da ke cikin qiyamul ramadan na falala fa yaqul to kun ga wannan shine tafsirin targhib din nasa wannan fadin ta tafsiri ce sai ya ce rinka ce musu wato ma'ana ga kwaitarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsayi wanda ya raya daren ramadan yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wato wannan bayanin falalar shine tarbib din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to wannan a imamun nawawi nan ya kawo abin da ya danganci wato a falalar iyamun ramadan wanda ke shine tarawi bai yi ta'arruzi ya zuwa ga adadin raka'at ɗinta ba raka'a nawa ce ake iyamun ramadan a duk wannan bai shiga cikinsa ba amma a takaice tunda shi ta kiyamu ramadan kamar kiyamun lail ce babun ta babun kiyamun lail to kamar yadda ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar dangane da qiyamul layl shine salatul layli masna masna sallar dare raka'a biyu ce in ka ji tsoron fitowa alfijir kai ne da raka'a da amma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama kusan mafi sallar da ya fi da nau'in adadin raka'o'in da ya fi dawwama a kai ya fi yawaita yin su shine raka'a goma sha ɗaya to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawwama a kansa ya zamanto cewar bai yi waninsa ba illa waɗanda waɗansu suka ruwaito to ya nuna cewa wannan abin da ya a kansa shine falala da aka yi falala mutum ya a yi sallar mutum ya sallar dare da raka a goma sha ɗaya amma kuma ya yi ta irin kutan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da tsolin kunut tsawaita tsayuwa da ruku'u da sujada a cikin sallah a wakati za ka yi a goma sha ɗaya abin nan a ka karanta ayoyi goma goma a kowace raka'a su ku ga yadda suke karantu sun karance suna yin karatun bilmi'in da su da suke da ayoyi da wato ayoyi ɗari da yan kai sannan kuma ka ce a kai kafi wanda ya raka'a ashirin ko ya muda ya raka'a talatin a wannan ba ka yi adalci ba in kai sai ka yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake to amma wannan yana nuna kan cewa bai halatta ka yi a kai sallar dare da abin da ya fi haka ba ko ko ai sallar ashan tarawih da abin da ya fi haka ko kaɗa bai nuna cewa idan idan waɗansu suna yin sallar tarawih a ashirin ko makamancinta ya zama to kan cewa sun saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko kaɗa. domin sai na umar lokacin da ya tara mutane da ya tara mutane a ƙarƙashin ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab shine yake limancin maza tamimun dari yake limancin mata a zamanin sayyidina umar lokacin da ya tara mutane ya ce ya ga mutane kowa na sallah daban-daban a cikin masallaci sai ce shi ko yana ganin a haɗu ga baki dai ƙarƙashin liman guda ɗaya alkhairi saboda ka ya tara su tare cewa wannan abin da sayyidina umar ya samu asali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da Aisha da Abu Dhar da zai yi misali duk sun ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya yi sallar dare da su cikin cikin Ramadan ya sa a yi masa shimfiɗa a ƙofar ɗakin aisha radiyallahu anha ya fito ya yi sallah mutane suka yi sallah da sallarsa kashe gari aka faɗa masallaci ya cika aka zo ya sake fitowa aka yi sallah rana ta uku mutane masallaci sai ya cika ba masu karfin a cikin masallaci manabu sallallahu alaihi wasallam ya ki har ya ce ma aisha mai mutane suke ce suna jiran ka fito ne har ana har ana gyaran murya cewa muna nan fa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito bai kyale su ko bai bacci din ba sai da gari ya waye tukuna sannan bayan ya yi sallah asuba sannan ya ce musu innahu lam yahfa alayya makanakum abinda matsayin da kuke a kansa jiya ko halin da kuke a kansa jiya bai buyar gare ni ba ce kuma ni ban kwana a cikin gafala ba ni ba bacci ne ba sallah ibada nake abinda ya hana ni na fito saboda kar a tsoron kar a fallanta muku Kiyamun ramadan ya zama dokun kasari saboda haka kaga tushen a haɗu kayan a yi sallah ta samo asali daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sayyidina umar da ya tara mutane aka zo ake yin kiyamun ramadan a cikin jama'a ba wani sabon abu ya kawo ba balantana a ce sayyidina umar ya yi bid'a da yake cewa ni'matul bid'atu hadihi madalla da wannan bida'a yana nufin bid'a lugawiyya bid'a a lugha wato sabon abu wanda da ba a yin sa ko wanda da ba a saba yin sa ba amma ba yana nufin bid'a ta shari'a ba domin wannan ba bid'a ba ce a shari'a tunda abu ne wanda yake da tushe daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to lokacin da sayyidina Umar ya zo ya tara mutane riwayoyi sun saba as-sa'ib ibn yazid shi ya ruwaito shine ga sayyidina Umar yace da ya ta ya dan dan kanwarsa Muhammad ibn Yusuf ibn ukhti sa'ib ibn yazid shi sai ya ruwaito daga kamar yadda ya zo a cikin muwatta cewa da sayyidina umar ya haɗa su su rinka sallar tarawih raka a goma sha ɗaya suke yazid ibn husaifa wanda shi ma amintaccen mai riwayar hadith ne shi kuma ya rawaito daga sahib ibn yazid cewa raka uku suke haka kuma aka samu waɗansu mutane daban yazid ibn roman shi ko bai haddasa sayyidina umar ba da yahya ibn sa'id al-ansari shi ma bai haddasa sayyidina umar ba malamin imam malik dukkanin suka ruwaito cewa a zamanin sayidina umar tarawih raka 23 ake yi a madina to don haka sai malamai suke a akan wannan wanne ne ba wanne ne ba riwayar ta saba ko wannan sun ce wannan ya ce 11 wannan kuma sun ce 23 amma shekul albani sai ya tafi akan cewa duk wanda ya ce 23 kuskure ne na farko shi yazid ibn husaifa ya ce ba matsayinsa a hadda bai kai muhammad ibn yusuf ba don haka ya saba ma wanda ya fi shi hadda wajen malamin su guda ɗaya hmm? ya zama to sa shahadda kuma ya ce riwayar yazid ibn roman da ya haifu sa'id al-ansari mursala ce ba su ga sayyidina umar ba saboda haka ba za a ba za ba da tasiri mai aiki da ita ba ya tabbatar da ya ce riwayar 23 din kuskure ce domin sheikh albani allah ya ji kansa yana daga cikin wanda suke da ra'ayin cewar bai halatta a yi raka'ar a yi salatu tarawih sama da raka'a goma sha ɗaya ba raka'a ashirin da uku da ake yi ba ta da asali da haka ya soke wannan riwaya maslaki na biyu na malamai shine maslakin waɗansu kusan jamahirin malamai a kansa suke imamul bai a cikin littafinsa a sunan kubra ya ishara gare shi cewa wannan yana ishara ne ga dukkan abubuwan guda biyu sun faru farkon al'amari sai na umar ya sa mutane akan raka a goma sha ɗaya ne da tsayuwar ta yi tsayuwa karatun ya yi karatu sai aka sauƙaƙa aka rage tsawon tsayuwar da ake yi aka ƙara adadin rakawoyi sai ta koma raka 23 kuma a haka mutane suka zo suka samu haka wannan sunnar mutanen makka suka zo suka ɗauka suna yi daga baya a madina sai aka kara ta koma ta zamanto 36 wanda ita imam malik ya riska ya ce abinda ya samu kenan ya ji labari sama da shekara 100 haka ake a madina sallar tarawih raka 36 ake yi a shafa'i da wuturi raka uku me yasa suka koma 36 cewa suka yi sun ga mutanen makka idan suka yi raka a hudun farko sai su tashi su yi dawafi wannan tunda tarwi a ce muku tarawi ma'anarsa tarwiha ko akwai hutu da ake yi don aka yi raka a hudu ana hutu don aka tashi hutu mutanen maka zai tashi suna sau da haka bayan raka a hudun farko a yi dawaki sau ɗaya ko in an yi raka a takwas a yi dawaki na biyu an yi raka a goma sha biyu a yi dawaki na uku an yi raka a goma sha shida a yi dawaki na hudu in an yi raka a ashirin ko ba za a yi dawaki ba domin shafa'i da wuturi za a yi saboda haka maimakon wannan dawafin da suke yi maimakon wannan dawafin da suke yi sau hudu sai mutanen madina su kuma sai suka ƙara raka a hudu sau hudu sai ta zama suka ƙara raka a goma sha shida suka ce mutanen maka ba za ku fi mu yin alkhairi ba tunda ko kuna da dawafi mu ba mu da dawafi ba mu bari mu ƙara adadin raka sai suka koma suke 36 tun zamanin Umar ibn Abdul Aziz zamanin Umar ibn Abdul Aziz da Aban ibn usman ibn Affan haka ake yin wannan a madina kuma shi imam malik ya riska saboda haka yake shi ne sama mai a cikin risala ya ishara ga wannan cewar a madina haka suka kasance suna yi raka 36 a yi raka uku shafa'i da wutu mm. don haka abin nan malamai ba malamai ba su ce cewar ƙari akan raka goma sha ɗaya da abai kamar yadda abin nan ga maganar imam malik akwai wani littafin na muhammad ibn nasirin marwazi ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaya daga cikin almajiran imam ahmad ibn hanbal wanda ya rubuta littafin iyamun lai wanda aka yi masa wanda aka yi wani wadda cikin malamai ya mai da shi muktasar takaitaccensa sa kuma shine wanda ya rubuta littafin nan ta'zimu su sala ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadith ne na salaf ya mutu a shekara ta ɗari biyu da da casa'in hudu 294 yana daga cikin almajiran imam imam ahmad ibn hanbal bayan ya kawo dukkan ibn al-qasim yace sami'tu malikan rahimahullah na ji imam malik Allah ya ji kansa yadko yana ambatan cewa anna ja'far ibn sulaiman cewa ja'far ibn sulaiman abbabu i arsala ilaihi ya ya aiko ya zuwa gare shi yas'aluhu a nan usmin qiyami ramadan mu rage raka'o'in da muke a qiyam ramadan a sallar tarawih fanahahu an zalika imam malik ya hana shi fa qila lahu sai aka ce ma imam malik wadan suna ganin kan cewa makruh ne qala na'am sun yi wannan tsayuwar tunda qila lahu fa kamil qiyam sai aka ce to raka'a nawa za a yi فقال تسع وثلاثون ركعة بالوتر ركعة ثلاثين ترى حد حد وتر ابن أيمن يتي قال مالك إمام مالك يتي أستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان وثلاثين ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بهم بواحدة إن سوير ومتاني سي سي سي سي ودرة رمضان بركعة ثلاثين تقص سنة لمن يسلم da shi da mutane sannan ya musu wuturi da raka'a ɗaya wa al-amalu bil madina wannan shine abin da ake a madina qabla Harwa tun kafin wato yakin harra lokacin da aka zo aka ci da aka zo aka dauki mutanen madina da yaƙi aka ci su da yaƙi cewa sai sun yi mai yazid bin muawiya baya shekara ta saba'in da yan kai bayan hijira ce mundu bid'un wa mi'at sana ila al yau shekara ɗari da wani abu kenan har ya zuwa ga yau wanda yana cewa lokacin da imam malik ya wannan fatuwar wajen karshen rayuwarsa ne don lokacin ne dan imam malik ya rasu shekara 179 alharra kuma an yi ta shekara 73 bayan hijira saboda haka tunda ya ce shekara 100 da yan kai ga wajen lokacin a shekarunsa na karshe kenan imam ahmad ibn hanbal aka ce da aka tambaye shi kan min raka yusalla fi qiyam shahr ramadan raka'a nawa za a yi sallata a cikin eh, a cikin sallar tarawih fa qala qad qila fihi alwan nahwan min nahwan min 40 malamai sun faɗa abubuwa daban-daban kusan kauli arba'in ya ce inda ma huwa taqawwu nafila ne to ba shi da iyaka ko ya mutum yayi ba laifi qala ishaq ishaq ibn mansur ya ce yace arba'in na rak'a wa takunu a akhaf mu muna zaben ayi raka'a arba'in amma qira'a ta zama to kadan kana tsawaita qira'a الزعفراني يروي daga Imamu Shafi. Ya ce ra'aitun nasa ya yaqumuna bil madina 39 raka imamu shafi yace ga mutane a madina su raka 39 suke wa uhibbu wa ahabbu ilayya 20 ni wanda na fi so raka 20 qal sai shi imam muhammad ibn nasr al-marwazi yace wa kadhalika yaqumuna bi makkah haka nan mutanen makkah suke yi qal وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه باب وانت قرأ cikin wannan babu iyaka da ake tikewa ya zuwa gare لأنه نافلة دون نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن إن سكت سويت تسيوا سكت سويت سجدا وانا كيكاواني وهو أحب إلي وانا شيني يسويوا أجري شيني أركا أو قوم شائع أما أيتا أيتا بسيور قيام بسيور ركوع بسيور سجود wa in aktharu ruku'a wasu sujud fa hasan in ba suka yawaita ruku'u da sujada to wannan ma yana da kyau ko wannan su alkhairin sa yanzu amma dukkan abin da yafi kyau shine hadiyul mustafa sallallahu alaihi wasallam raka goma sha wannan shine yafi amma kar ka aibata wanda yake sama da haka ka ce ko abin nan ya zo da abin da ba shi da asali ko abin nan ya zo da abin da yake bid'a duk da yake an samu daga cikin malamai wanda ya faɗa kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani amma kuskure ne ka ce wanda biye haka bid'a ne domin aikin salaf ne dukkan su ya inganta daga salaf na a babu na 214 babu fadl qiyam lailatul qadr wa bayani arja layaliha babu da yake magana akan fanalar raya daren lailatul qadr da kuma bayanin wani dare ne aka fi kauna ya zama zamanto shine daren lailatul qadr lailatul qadr daga alƙadar bi ma'ana wato almuqaddam abin da ake ƙaddarawa wato daren da ake ƙaddar abubuwa ko kuma bi ma'ana alƙadar bi iskani dal bi ma'ana ashara martaba da daraja domin duk ma'ana abin da sai aka ce mata lailatul qadr a wannan ma'ana ta biyu duk wanda ba shi da daraja duk wanda ba shi da martaba in Allah ya masa muwafaqa da lailatul qadr ya raya ta to daga wannan dare ya zama to mai martaba ya zama to mai daraja a wajen Allah shi yasa aka ce mata lailatul qadr dare mai martaba dare mai daraja قال الله تعالى الله تعالى يتي إنا أنزلناه في ليلة القدر مو حقيقة من سوكوشي من سوكي من سوكد شيني القرآن في ليلة القدر أدري وان ديكي نا إيكو دري نا واتو دري نا دري na da ake kaddara al'amura ko kuma dare wanda yake na wato mai daraja dare wanda yake mai daraja shine a daren da aka saukar da alkur'ani daga lauhul mahfud zuwa baitul izza kamar yadda ibn abbas ya fassara shi sannan kuma daga baya aka rinka saukar da shi gwargwadon duk abin da ya faru sai a sai mala'ika jibril ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana inna anzalallahu al-fil latul qadr jumlatan aka saukar da alkur'ani daga lauhul mahfud zuwa ga saman duniya baitul izza wanda yake a sama ta farko yi ibn abbas ya fassara wannan shine Allah wannan ma'ana na lailatul qadr ila akhirin sura wa ma adraka ma lailatul qadr me zai sanar shi ka menene lailatul qadr dan a girmama sha'aninta tana Allah ya ce lailatul qadr khairun min alfisha. wannan dare na lailatul qadr ya fi alkhairi da dare dubu wato ibada a cikinsa ta fi ibada a cikin dare dubu wanda babu lilatul qadr a ciki tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sassauka a cikinta war da kuma mala'ika jibril a wani kaulin ar ruh wani mala'ika ne daban wanda Allah ya halicce shi amma amma mafi rinjaye shine mala'ika jibril shi kansa mala'ika jibril tare da sauran mala'iku suna sauka wato ma'ana a cikin wannan dare duniya cika take da mala'iku duniya cika take da mala'iku kafa mala'ika ɗaya ma aka ce in ka ji kyarar zakara in ka ji abin nan kyarar zakara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka nemi ka Allah fa la Allah domin ya ga mala'ika fa inna ra'a malakan ya ga mala'ika ɗaya amma aka ce kai addu'a ka neman falala Allah domin kaunar mala'ikan nan ya ce amin to balanta shi kulaytul qadr duniyar gaba ki cika take da mala'iku saboda haka kaga wanda ya zama to a wannan dare ya shi abin nan ya kwashi bacci ko kuma wanda a wannan dare ya zamanto a wurin sabon Allah wannan shine wanda yake tafaffe dare ne guda ɗaya a cikin shekara salamun hiya hatta matla'il fajr a wannan dare babu komai a cikinsa illa sallama illa aminci shine ma'anar wannan a jumlar salamun hiya domin akwai hasar a cikinta ai laisa fiha illa salam babu komai ita ba komai bace illa salam sai aminci hatta matla'il fajr har hudowar alfijir wanda yake nuna kan cewa dare yana karewa da hudowar alfijir wa qala ta'ala Allah ta'ala yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu haƙiƙa mun saukar da shi wato alqur'ani fi lailatin mubaraka a cikin dare ne albarka shine daren lailatul qadr domin shine wannan shine fasara alqur'ani alqur'ani na fasara kan junansa lailatul qadr ita ce lailatul mubaraka fiha eh, inna kunna munzirin mu dama can inji Allah mu masu gargadi ne fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ake tantance dukkan al'amari tabbatacce ibnu abbas ya ce a cikin wannan dare ne ake rubuta arziki da ajali da alkhairi da sharri da zai faru a wannan shekara aka ce hatta mutum za a je a yi ta aura a yi ta bikinsa a yi ta shirin bikinsa a wannan shi an yi shirin bikinsa a wannan shekarar amma da an rubuta shi a cikin matattu ba zai ga wannan ba ba zai ga wannan ba ba zai ga bikin ba wannan shine fassarar Abdullahi ibn Abbas kuma shine zahirin Alqur'ani amma wanda suka akwai hadith da ake ruwaitowa cewa lailatul mubaraka din nan ita ce lailatul nisfu sha'ban a ciki ne ake rubuta abinda Allah zai yi abinda duk za a kaddara a wannan shekara wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne da'if hadisi ne mursal wanda Uthman ibn al-Mughira shi ya ruwaito shi shi ko bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kuma gashi ya saba wa alqur'ani da lailatul mubaraka din ba nisfu sha'ban bace lailatul mubaraka da aka saukar da ita abin da ake da lailatul mubaraka lailatul qadr domin dukkan su Allah ya ce inna anzalnahu in ku ba haka ba sai zama to an samu tufka da warwara a cikin alkur'ani wanda yake babu shi shi sa wannan shi ingantaccen fassara kuma ita ce abin abdullahi ibn abbas da hassan al-basri da mujahid ibn jabr da sauransu daga cikin malaman salaf suka fassara lailatul mubaraka da cewa ita ce lailatul qadr وانا da casa'in da وعن ابي abi رضي الله عنه daga abu hurairah Allah ya da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي wanda ya raya daren lailatul qadr da ibada shine ma'anar qiyam din kamar yadda muka ambata a cikin manqama ramadan imana yana mai gaskata sakamakon yana mai imanin cewa in yayi wannan Allah zai gafarta masa wa ihtisaba kuma yana mai neman ladan wato yana mai Ikhlas ba dan riya ba eh, ba dan wani abu ba sai dan neman wannan ladan da Allah ya ce zai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ba mu wanda ya wannan to gufira lahu ma taqaddama min dambi wannan shine jawabin sharadi din za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kuma kamar yadda muka ce koyaushe a wannan babu abin da ake nufi kananan zunubai na haƙƙin Allah banda manyan zunubai banda kuma ah, zunuban da suke rataya da haƙƙin bayan Allah to wannan a an ce man kama ramadan imanin wa hisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko man kama lailatul qadr imanin wa hisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ma'ana qiyam me ake nufi da qiyam ramadan shine jiraran ramadan da baki ɗaya zaman to kan cewar kullun kana raya shi ko ba ka ba to kuma lailatul qadr ai shi ma cikin ramadan ne to kuma gashi an ce shi kansa lailatul qadr din in ka raya shi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubanta to wacce ce wannan zai shiga cikin wancan ne ko abin zai zama to eh a'a ta'addudi ne zai yi don sababin gafara din sababin gafara in suka yawaita hmm, to ai ka samu wannan shine dalilin tsiranka a wajen Allah da samun rabanka wato kamar yadda ka samu sababin gafara ta hanyar raya biraren watan Ramadan haka zalika in ka keɓance daren lailatul qadr da raya shi ka samu wani sababin daban na gafar banda na wancan ramadan saboda ka ga kenan ya zama to nurun ala eh, haske akan haske a raya lailatul qadr akwai yana da asali yana da kuma takmil asalinsa shine kai sallar isha a cikin jama'a kuma ka kwanta da niyyar cewa za ka yi sallar asuba a cikin jama'a wanda ya haka ya samu akallan abin da zai yi na raya lailatul qadr kenan akalla wanda ya wannan ya samu rabo na raya lailatul kadir ya yi sallar isha a cikin jama'a kuma ya kwanta da niyyar zai yi sallar asuba a cikin jama'a ya yi mata tanadi ba amma ya je ya kwashe hirarsa ba hmm, sai karfe biyun dare sannan ya kwanta ya ce an yana nufin zai sallar asuba domin ya cika ya zama cika abinan cikawar raya lailatul kadir wannan bai zama to sadiki a cikin abin da ya ba to tsakaninsu kuma da abin da mutum ya yi wannan takmimi shine cika ainihin alkhairin da lailatul qadr kamar yadda zamu gani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana me ake nufi da raya lailatul qadr domin wanda wanda kowa fassara ma'anar abin da umarnin da umarnin sa sallallahu alaihi wasallam shine shi kansa salawatullahi wa salamu alaihi muttafaqun alaihi wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim hadisi na 1198 wa ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya da su anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa waɗansu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam uru lailatul qadr fil manam an nuna musu lailatul qadri a cikin bacci fi sab'il awakhir a cikin bakwai din karshe na ramadan ni ma'ana bakwai din karshe wato daga daren daga 22 daga ranar 22 da ran 23 zuwa karshen wata ke su ne bakwai ɗin karshe to aka nuna musu cewa su ba mutum ɗaya ba da yawa suka zo kowa a mafarkinsa aka nuna musu cewa lailatul a cikin waɗannan dararen فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما قال الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ناغ مفركنكم nan bai ce ru'afu ba bai cewa jam'in ru'ya ba sai idafar mudaf ilaihi din jam'i ne amma al mudaf sai aka mai da shi mufrad da yake wannan lugha ce ta larabci fal jam'u fal ifradu fal Tafniyatu kamar yadda ake cewa qalbakuma qulubukuma qalbakuma qalbukuma qulubukuma kamar yadda wannan shi Abdullah yake faɗa wajen idafatul qalb ila damir za ka iya cewa qalbakuma ko qalbukuma ko qulubukuma wanda yafi wanda yafi fasaha shine qulubukum wa qulubukuma shine yake cewa fal jam'u sannan fal ifradu shine na biyu fattafniyatu tathniyatu shine na karshe shine adaf kace qulubukuma ko qalbukuma ko qalbakuma dukkanin su larabci ya zo da su amma wanda yake af af shine qalbakuma kamar yace idan taqal muslimani bi sayfayhima wannan amma ma kaga Allah ya ce faqad sagat qulubukuma faqad sagat qulubukuma ah, <clears throat> to wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'yakum bai ce ru'akum ba mafarke mafarken ku wato ara ru'yakum na ga mafarkin ku qad tawaqa'at fi sab'il awakhir ay qad tawafaqat sun dace a cikin bakwai din ƙarshe faman kana mutaharriha wanda duk ya zamanto mai kardadanta ne mai neman ya dace da ita ne falyataharraha fi sab'il awakhir to ya neme ta a bakwai din karshe ya kardadan daren lailatul qadr a bakwai din karshe na ramadan kenan a cikin wannan hadithin akwai mas'alu akwai akwai hukunce hukunce na farko dogaro akan mafarki wajen abubuwan shari'a amma ba a dogaro akan mafarki din sai an bijirar da shi ga ka'idodin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya yi aiki da mafarkinsu amma kafin ya aiki ba su aiki da mafarkinsu ba sai da suka bijirar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko sun je suna gaya mutane ne cewa ku yi ku yi karra da lailatul qadr sab a cikin sabul awafir to dan haka idan kace idan kai wani mafarki farkon abin da za ka yi kuma ka bar ka bijirar da shi ga alkitabu was sunna in ya samu dacewa da alkitabu was sunna to shi shikenan sai zama to bishara ce a kai maka amma in ba shi da asali a kan alkitabu wal sunna to a kun ta yi shaidan ne zai zama ta domin gashi sahabbai da suka yi sai da suka bijirar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka bayan sahabbai duk wanda yi to ya bijirar da shi zuwa ga alkitabu was sunna wannan shine kaidar da malamai suka faɗa kamar inda Imam Shafi'i ya faɗa a cikin al-muwafaqat cewa duk da kuma ma al-Hafiz Ibn Kathir a cikin tafsirin faɗin Allah ta'ala walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya yi magana kyakkyawa a nan wajen dangane da wannan babin cewa dukkan wani abu akwai mazala sallallahu alaihi wasallam ya sabanta mafarki cewa juz'i ne daga cikin annabci to amma ba a tabbatar da cewa ba a tabbatar da wani abu na shari'a da shi sai idan dai ya dace da ka'idodin shari'a sai zama to a babin kawai taukili ne ko tabshi bishara ko gargadi amma ba zai zo da wata sabuwar doka ba ta shari'a ko wani sabon abu wanda babu shi a cikin shari'a ya kawo sai dai ya zo yanzu ta babin tafshir hmm, wannan zai iya zuwa waɗannan su da yake a zamanin tashri'i ne suka zo da wani abu hmm, amma kaga ba su yi aiki da shi ba sai da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya to da annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ga mafarkin ku ya dace da wannan lokaci sannan yace duk wanda yake karda da lokacin ya karda da a wannan wato a bakwai din karshe a wani hadisin wanda imam musu wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim a wata riwaya ta imam muslim ta wannan hadisi na abdullahi ibn umar ya ce a man kana mutaharriyaha falyataharraha fil ashr al awakhir fa in ghuliba fiha فلا يغل فلا فلا يغلبن على على السبع البواقي او كما قال عليه الصلاه والسلام yace duk wanda yake neman lailatul qadr ne mai ta a goma karshe na ramadan idan aka yi masa rinjaye wani abu ya zo ya taso masa da ya zama cewa ba zai samu ya raya biranen baki daya goma ba to kada ya kuskura a yi masa kada ya kuskura a rinjayar da shi akan bakwai din gashi to in ka da wani shuguli ka wata harka da ba zai yiwu a ce kullum kayi kwanan zaune ba a cikin ashirul wakar na ramadan to allah akalla duk abin da zaka yi ka gama kafin bakwai din karshe shine wannan ma'ana wannan hadisi shine a wata riwayar ta wannan hadisin na Abdullahi ibn Umar da wani lafazin haka ta zo a cikin sahih a cikin sahih Muslim wato mutum ya kokari a cikin bakwai din karshe idan ya zamanto cewa goman gabaki daya sun gagara gare shi hadisi na 1199 wa an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya jada ita qalat tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن شيء ينعين إتكافي شيني معنى المجاورة وتو مقبتك مسلاتي زماء مسلاتي الجوار نما مقبتك وتو ينا مقبتك ينا مقبتك دقاكين الله يزونا أتكين أكين الله في العشر الأواخر من رمضان أقوما كاشين رمضان wa yaqulu yana cewa taharraw lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan kuyi yi kardadan lailatul qadr a goman karshe na ramadan ku neme a goman karshe na ramadan wato kan dare ɗaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake raya dare goma domin ya muwafaka da ita saboda girman falalar da ke cikinta tare da cewa an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ma ba su zo ba hadisi na biyu wa an ha daga Aisha Allah ya dada ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace taharraw lailatul qadri fil witr min al ashr al awakhir min ramadan ku nemi ku daren lailatul qadr a mara na dararen goman karshe na ramadan wato mara na dararen goman karshe shine daren 21 da daren 23 da daren da daren da daren wayannan su ne birane guda biyar lokacin da aka fi kaunar su aka fi kaunar ne lailatul qadr me daren wani yaushe ne daren 21 rana 20 wayewar garin 21 shine daren domin a shari'a dare ne yake fara zuwa kafin rana dare ne yake fara zuwa kafin rana shi yasa kaga Allah ya ambace sai ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la laylu sabiqun domin dare shi ne na farko shi yasa domin abin da sa me yasa dare yake shi ne na farko saboda lokaci a wajen musulmi da tafiyar wata ne yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas lokatan mutane bil ahilla da wata ne to shi ko wata yaushe ke fitowa daddare saboda daga ya fito shine wato ranar farko tasa ranar farko tasa kuma da dare take fara ko da rana da dare ne amma in ka ce sai gobe in ka ce yau an ga wata yanzu alal misali yau asabar an ga wata ka ce to wannan daren da muke ciki hmm, na gobe ne kenan gobe ne ɗaya ga wata lahadi lahadi gobe ne ɗaya ga wata to amma wannan daren kuma fa shi na wanne ne sai ka ce abin na wancan ne kenan na lahadi ne kenan sai ka ɗauke shi ka tafi da shi can daren ɗaya ya zama tukan cewa ranar lahadi kenan saboda haka yayin da watan zai cika kwana ashirin aka ga wani watan kai har yanzu wancan watan bai mutu ba kuma gashi an ga wani watan ba ka zama gobawa kenan to shi yasa abin da ake nufi daren ashirin da ɗaya rana ashirin wayewar garin 21 don haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin Abu Sa'id al-Khudri yayin da ya yi itikafi da ya yi itikafi ranar 20 ga wata zai zo zai fita daga itikafinsa sai yace ce habbai na yi mafarki mala'ika jibril ya zo ya ce abin kake nema a gaban ka yi saboda haka wanda ya kasance ya yi itikafi tare da ni ya zauna a cikin itikafinsa saboda haka ya fara wani itikafin a wannan daren a wannan rana ashirin da bai fita ba to a darenta sai aka yi ruwa mamakon ruwa a yawa kafin ya kafin a yi ruwan ya ce kuma an nuna min a cikin daren cewa zan gani ina sujada fi ma'in wa a cikin ruwa da yunku a cikin ruwa da tabo to a wannan daren wato rana ashirin da daddare kenan sai aka yi ruwa mamakon ruwa har masallacin ya jike manzo allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallah asuba da ya juyo sai gashi fuskarsa ta jike da ruwa da tabo kamar yadda ya gani a cikin mafarkinsa saboda haka yana ɗaya daga cikin hujjojin da malamai suke cewa daren lailatul qadr yawo yake a kowace shekara a kowace shekara akwai daren lailatul qadr a kowace shekara akwai shi kuma a kowace shekara a ramadan yake kuma a kowane ramadan a goman karshe yake ko ba wai dare ɗaya ba ne wanda baya canzawa kamar yadda mutane da dama sun ɗauka daren ashirin da bakwai shi daren lalatul qadr na haka a maka daga zarar an yi a maka da madina daga zarar an yi sai wajen daren lalatul qadr mu kanmu nan a yan uwanmu da suke tafiya umra ana daren lalatul qadr sai a soma bukin a tawo gida an riga an gama an samu daren ashirin da bakwai shi ne a to yanzu gashi a wannan hadisin abu sa'idin al hudri a daren ashirin da ɗaya aka yi ta a hadithin abdullahi ibn unais abdullahi ibn unais yana zaune a a gefen yana da nisa da madina ya ce ya rasulullah ni ina son ka gaya min daren da zan zo domin in samu lailatul qadr da ina nesa da madina ya ce in za ka zo ka rinka zuwa daren 23 saboda haka har mutanen madina suka kira sunan suka sanya ma wannan dare daren 23 ga ramadan suka kira shi lailatul abdullahi ibn unais daren abdullahi ibn unais haka kuma a cikin hadithin ubayi ibn ka'ab yana rantsewa cewa daren laylatul qadr daren 27 ne domin akwai a hadithin a haka da hadithin abdullahi ibn mas'ud yace ara'aytum layaliyan as sahabawat kun tuna da daren mu da muka yi a waje da ake ce masa as sahabawat a hanyar khaybar lokacin da yadda rana ta fito yadda tauraro ya fito yadda wata ya fito a wannan dare yace to wannan daren shi daren laylatul qadr wannan kuma daren laylatul 27 ne saboda haka wani nuna cewa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba dare ɗaya bane ya kasance a kai lailatul ya rinka yawo saboda haka wani ya zama to shine kauli mafi rinjaye daga cikin akwalin malamai malamai sun yi magana da kauli wajen guda 40 ibnu hajar diya kawo su a cikin fathul bari ɗaliban ilimi na su sun karanta kuma wanda yake so zai iya koma ya karanta kanka har sai ya ciwo don gane wanne ne ba wanne ne ba amma ya dai hulasan shine wannan shine mafi rinjaye cewa lailatul qadr duk shekara akwai lailatul qadr kuma duk shekara a cikin ramadan take kuma a cikin goman karshe na ramadan kuma a cikin mara na goman karshen kuma yawo take yi a wata shekarar ta zama to daren 21 wata shekarar da uku wata shekarar da ran 25 wata shekarar da bakwai wata shekarar da tara inda a ce dare ɗaya ne ai shi kenan sai a kowa ya zauna wannan daren kawai sai mutum ya tashi a zai amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga goman karshen gabaki daya yake zage dantse domin neman lailatul qadr hadisi na dubu da ɗaya da ɗari biyu da ɗaya wa anha radiyallahu anha daga aisha radiyallahu anha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan dakhala al-ashr al-awakhir min ramadan idan goman karshe na ramadan suka shigo ahya al-layl sai ya raya dare wato baki ɗaya daren baya bacci shine ma'anar ahya al-layl domin a ma'anar bacci mutuwa ne ai Allahu ya tabbal an kusa, hina mautiya wallati lam tamut fi manamiha bacci mutuwa ne to in ba aka ce kishiyar mutuwa ko rayuwa saboda ma'ana in aka ce ya raya dare ma'ana baya bacci gabaki ɗaya daren a wato a tsaye yake wa aiqaba ahla kuma ya tashi iyalinsa wa jadda ya zage dan sai ya ijtihadi shine ma'anar jadda din wa shadda al-mi'zar ya daure zaninsa to wani wajen wa shaddal mi'izar din malamai sun yi sabani fuska biyu waɗansu sun ce shaddal mi'izar ma'ana ya kaurace ma iyalinsa ba ruwansa da iyalinsa a cikin wannan dare a cikin wa'annan goman karshe ne waɗansu kuma suka ce ma'anarsa ya zage dansa domin ana cewa shaddattu li hadha al-amri mi'zari na ɗaure ma wannan al'amarin wato gyauto na ɗaure gyauto na domin wannan al'amarin kamar mu ne wanda za a ce mutum ya zage dansa hmm. to su kuma larabawa ana ce in ana cewa zage dantse a wajen su shine a ce mutum wato ya damara kuma muna cewa ai mutum ya damara ko mutum ya damara wato wato ya ci damara kwarai da gaske ya ci damara to shine shaddal mi'zar shine shaddal mi'zar din cin damara to dan suka dauke ta a zahirin ta cewa baya kusantar ahalinsa wanda yake wannan tana da karfi domin shaddal in ana nufin cin damara ne jaddata ba da wannan ma'ana jidda ta ba da ma'anar saboda haka ɗauki abu akan da'iman ka ɗauka abu kan wato a tasis aula min ka ɗauki shi kan tauki in ka ce shaddal mi'izar ma'anarsa shine ishtahada ka ɗauke shi akan taukidi yake nan karfafa aljad karfafa jid ne yayi amma in ka shi wata ma'anar wato i'tazal ahlahu ya kaurace mai iyalinsa to ka kawo wata sabuwar ma'ana wadda take ka ɗauka kan a ka'ida ce wajen malaman usul alhamdu ala ta'sis aula min alhamdu ala tawkid ka ɗauki jumla ka ɗauki jumla ta shari'a akan tana tabbatar da wani sabon hukunci ya fi bisa ka ɗauke ta akan tana ƙarfafa wani hukunci da ya riga ya gabata to da haka wannan ma'ana ta <coughs> wannan ma'ana shine abinda abin nan waɗansu malamai suka rinjaya wannan wajen da dare kamar yadda na ambata rayar dare shine mutum wato ba bacci a cikin daren da ayyukan ibada da sallah da sauran ayyukan ibada baki ɗaya wa ayqaba ahlahu kuma tayar da iyali wanda ya nuna kan cewa kenan a waɗannan darare mutum ya kamata kar ya kyale kar kyale mutan gidansa kamar yadda zo a hadisin Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza baqa idza kana idza baqiya min ramadan ashratu ayyam lam yada ahadan yutiqu alqiyam lam yada ahadan min ahli yutiqu alqiyam illa aqama idan ya zamanto kwana goma ne suka ragu a cikin watan ramadan to baya kyale wani a cikin mutanen gidansa da zai iya tashi ya sallah da daddare face ya tashi shi duk wanda zai iya tashi sai ya tashi wato kaga wannan ya hada hadda yara kenan ba wai kawai mata ba wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aisha radiyallahu anha ta kiyaye mana ita hadisi na 2202 wa anha qalat daga aisha Allah ya dade ita tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن ينا اجتهاد ينا قوقري أتكين وتر رمضان إنه قوقرن دبايا يي أتكين ون وتر باشيبا wato kokarinsa a cikin ibadar da yake a cikin ramadan baya kamata a cikin wani wata duk irin ibadar da yake in ramadan ya zo sai ya kara wa fil ashr al awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi a kuma cikin goman karshe na ramadan yana ijtihadin da baya yi a cikin wannan sa wato duk ijtihadin da yake a cikin ramadan in goman karshe ta zo sai ya kara wannan ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wato haka haka haka ya kamata mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa duk abin da ka san kana yi to idan ramadan ya zo ya zama tukan cewa kana da wata sabuwar sabar jadwali hmm? sabon jadwali kake da shi in ramadan zai shigo shi yasa kaga aka sunnata mana istiqbalin ramadan da ibada da da yawaita azumin cikin sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin sha'ban kusan ga baki ɗayansa domin yin shiri na shiga ramadan domin tanadi domin shiga ramadan to sannan kuma in ramadan din ya shigo goman karshe ita kuma ka keɓance ta da ibada irin wadda baka taɓa yin irin wadda ba a cikin sauran kwanakin watan ramadan hadisi na dubu da da biyu uku wa ha qalat daga aisha radiyallahu anha ce qultu ya rasulullah na ce ya manzan Allah ara'aita in in alimtu ayyu in alimtu ayyu lailatul qadr ayyu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha ce ya rasulullah ba ni labari in na sani ayyu lailatin lailatul qadr wata dare ce lailatul qadr nan an yi ta'liq ko saboda an samu ismul istifham ayyu lailatul lailatul qadr maimakon a ce ayya lailatin lailatul qadr domin alima tana daga cikin wanda take yin nasba ga fi'ilai guda biyu to amma ana ta'liqin ta ko a ilga'in aikin ta idan ismul istifham yazo sai ai ta'liqin aikin ta sai shi yasa sai yace ayyu lailatin lailatul qadr idan eh, ita ce ya rasulullah ban labari idan na sani wani dare ne daren lailatul qadr ma aqulu fiha me zan ce a cikin wannan dare wato me ya kamata na nema wace addu'a me ce ce addu'a lailatul qadr qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata quli kice allahumma innaka afu ya allah kai mai afwa ne wato mai yafi zunubai ne tuhibbul afwa kana son rangwame da afwa fa'fu anni kai mun afwa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih tirmidhi rawaito wannan hadisi yace hadithun hassan sahih wannan ishara ne ga cewa kenan ba abinda mutum ya fi cancanta ya nema irin gafara Allah irin ya fi zurban da suka gabata wato ba abinda ya fi alkhairi ga mutum irin tsarkaka daga zunubai tsarkaka daga zunubai domin shine sanadiyar shiga aljanna kuma shine sanadiyar samun kyakkyawar rayuwa a nan ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ku nemi gafarar ubangijin ku tuba ya zuwa gare shi sai ya jiyar da ku rayuwa ta daɗi rayuwa mai daɗi ya jiyar da ku daɗi rayuwa kyakkyawa in ji Allah wato mana istighfari gafarar zunubai sababi ce ta samun jin sababi ce ta samun jin daɗin rayuwa kuma wannan ma'ana hadisi ma ya karfafa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya lizimci istighfari Allah zai sanya masa mafita daga cikin dukkan kunci saboda haka kenan kun ga tunda